إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون yayin da sarari zai kasance a wuyansu, sarƙoƙi kuma a ƙafafunsu, mala'ikun wuta wato zabaniyawa suna jansu.